Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki inda muke ci gaba da tattaunawa da Profesa Baba Gana Abba Gambo shugaban tsangayar koyar da ilimin shifka tsirrai masu amfani ga dan adam a jami'an Maiduguri da ke jihar Borno. Za ku ji abubuwan da Profesa Baba Gana ya ce ya gani a ƙasar jamhuriyar Nijar waɗanda kuma ya ce abubuwa ne na koyi ga Najeriya. To amma kahin nan Ganin cewa Profesa Baba Gana shine ke ba mu gwamnonin Najeriya talatin da shida shawara akan harkar noma, kuma da yake a shirinmu na baya, Profesa ya ce ya ba da shawara akan yadda yake ganin za a iya taimakon 'yan gudun hijira su noma ce su ba ɗauki shawarar ba. shine na tambayi Profesa, shin ko gwamnoni suna ɗaukan shawarwarin da yake ba basu akan hanyoyin haɓaka noma da kuma horhoɗo da martaban noma a Najeriya? da yawa a cikin su hajiya wallahi sun ɗauka akwai abin da ake cewa political will ina tare da governor secretariat nan kusan shekara shida yanzu amma irin ƙwazo da kuma irin kyan niyya fi lai hajiya da na gani a cikin wayannan nan gwamnonin nan da ba mu da shi fi lai. to kin ga an ɗauka yanzu da nake miki magana akwai gwamnoni kusan goma sha wanda suna ce akan cewa profeso ka shigo muna son ka duba wannan profeso ka shigo kamar gwamnan sokoto tambuwal ya ce mini akwai taro musamman zai yi bayan da muka yi taro da shi zai je tara manoman sokoto kap ya ce min profesa za ka shigo yi musu jawabi ya kamata wannan abin mu fara solo sosai sosai don ma mu tsira da mutuncin mu hajiya yau idan kika je Port Harcourt idan kika je Lagos idan kika je Enugu idan kika je Onitsha za ki ga duk ana roƙo kuma duk masu roƙon nan wallahi sun matallaye 'yan arewan mu Wato almajirai ko? a cikin arewan kanta za ki ga yara suna gararan ba kan titi hajjiya da wanda yake can solution da mai san fetur sai kuma da wanda ba su da komai wanda ake cewa 'yan mola. Mm, alhali ga ƙasan noma Allah ya bada ga dausayi ga kuma masana irinku masu taimakawa da shawarwari. Muna da square kilometer miliyan casa'in da biyu da dubu uku a Najeriya. Hmm. A cikin miliyan casa'in da biyu da dubu uku hajiya square kilometer ɗin hmm. Kusan kilomita miliyan saba'in da tara duk inda za a cikin Najeriya shine za a iya yi noma. sauran ruwa ne da kuma irin uh, dutsuna da sauransu amma kilomita miliyan saba'in da tara na Najeriya duk za iya yi shuki. Hmm. Amma hajiya yanzu da muke magana da ke kawai kilomita talatin da uku ne kawai ake shuki a kai. Sauran kilomita kamar talatin da hudu nan yana nan ƙara zube ɗaya Na biyu akwai hajji abin da muke ce fadama. Idan Allah ya kawo ruwa za ki ga fadama din nan zai jaye ruwan nan kwarai da gaske. Bayan damuna idan aka dan aka dan tona rijiya za ki ga ba zai kai kamar ma hannu uku ba abin nan gabi uku ba za ki ga an samu ruwa. To irin fadama din nan muna da shi kilomita miliyan uku da dubu ɗaya da hudu. Amma yanzu da nake miki magana abin nan ana magana ne kamar ana amfani da kilomita dubu ɗari uku ko dubu ɗari hudu a Najeriya. Wannan al'amarin ki ajiye shi a gefe. Kwanaki Allah ya sa University bifa suka kira ni. Da suka kira ni muka je muka sauka a Nyame washe gari muka shiga mota daga Nyame zuwa har bifa amma mun kwana a Zindar. Abin da nake son gaya miki kilomita kusan dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu ne. Koyaushe muna tafiya lokacin damuna ne ina kallon kan hanya hajiya banga daga niyami hajiya zuwa difa nake gaya miki. Banga fili wanda mutum akan titin ba akan titi inda mutum zai wani shimfiɗa wanda ba sa wani abu ba. Kuma akwai wani abin da na gani a Nijiyar wanda inda ce za a kawo shi Najeriya da zai taimake mu kwarai da gaske. Mhm. Na ga fatanya wanda ana noma da shi a tsaye. Eh, mu Najeriya dalilin da ya sa yara-yara da kuma manyan mutane da yawa ba sa son su yi noma don fatanyan nan ne. Inda ce zan samu abin da ina tsaye zan yi, sai ma mutum ya mai da shi exercise yake kenan. Na biyu, ajiye akwai technology mashin kwaya ɗaya yana abu kusan ashirin da ɗaya. Shi zai abin nan share hili, shi zai share gonan shi zai tona rami shi zai shuka mashin guda ɗaya hajiya shi zai sa taki shi zai zo ya cire miki yayi shi wannan mashin ɗin kuma lokacin girbi ya zo ma za a iya girbi da shi ko kuma idan aka samu matsalan kwari da sauransu wannan mashin ɗin shi da kansa shi zai feshi to ina gaya miki bayan ya girbe ma mashin ɗin nan zai iya ya zo ya surfa mm. mashin kwaya ɗaya mm. mun gaya musu. kuma mashin ne wanda da daɗin hawa kin san yadda bike din nan da ake faɗa mm. kama Abuja akwai bike din da ake ta yawo da shi zaki ji shi ya mm. zama abin alfarma yara yara sun mayar da shi kamar hobi to mashin din da bike din nan ba abin da ya raba su yau idan aka samu ɗaya biyu uku wallahi za ga yara duk za su goma gona wallahi Profesa Baba Gani Abba Gambo yana da sauran bayani amma sai rana ya ta yau da izinin Allah. Yanzu a madadin Profesan kuma shugaban tsangayar koyar da ilimin shifka tsirrai masu amfani ga ɗan adam a jami'ar maiduguri da ke jihar borno da wadda ta haɗa mana sauti julie da gresham ni ce taku halima shimarau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata ku huta lahiya